Assalamu <clears throat> Assalamu alaikum masu mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin gaban labarinmu mai suna sarautar mata na marubuciya Zainab Idris Makawa wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku mamman Al'amin. A bayan mun tsaya ne inda Aisha ke cewa Goggo, sadaka an fi son mutum ya yi shi da dafaffen abinci ko ƙosai ko masa, ko ƙuli-ƙuli ko aya ko gyaɗa ko shuga da dai sauransu. An fi son mutum ya yi sadaka da abu dafaffe wanda za wanda yana ci wanda za ka yi wa yana ci yana jin daɗi kai kuma Allah yana maka sauƙin al'amarinka a take. Gwaggo ta ce ai ko ina da sauran tuwa a ɗakin nan da ƙuli-ƙuli bari na raba wa yara shi a waje. Gwaggona tana fita daga ɗakin da nisa tare da cewa ikon Allah ko me ya raba shi da gida haka ya shiga duniya tsawon lokaci haka. Dan dai a gaskiya gidansa akwai rufin asiri suna noma suna kiwo suna da gonaki da yawa ga su kuma 'yan kasuwa ne su. Amma ya tsallake 'yan uwan shi da kowa nashi ya shiga duniya ba wanda ya san inda yake ko a raye ko a mace. A gaskiya ummi na ma ta yi haƙurin zama a cikin ƙauye irin wannan. Gaskiya ba yanda za a yi ta zauna a haka. Mace ka ɗauko shi daga birni a kawo shi ƙauye irin haka ba wani abincin daɗi ko kaɗan a cikin shi. Kyawu dai a ce an ɗauko mutum daga ƙauye an kawo shi birni. Zama ba daga birni a kai mutum ƙauye ba. Ƙauyen da ba ruwa ba wuta babu wani abin daɗi a gari ko wani ɗan abin marmari. Babu abinci mai daɗi ko ƙamshi sam. Gaskiya dole Ummi ta tayar da hankalinta ta bar wannan garin ta koma gurin yaranta. da ta baro a jiga su yaya na audi. Muryar na ce ta dawo take cewa indojin koga kamar kada na yi sadakan nan sai na ji wani irin sakat a cikin raina. Duk kuncin da nake ji da farko kamar an zare min shi yanzu. Gwaggo, ai Allah da annabinsa sun yi gaskiya gurin taimakawa musulmai akan al'amarorinmu na yau da kullum. Komai ya zo mana a bayyane sai dai idan mutum bai wuta farkin Allah ba. ya juya zuwa shirka shi ne zai yi wahala a rayuwar shi. Gwaggona ta ce ai shi nake faɗa wa wasu nake faɗa wasu yaya nake faɗa wa su yaya akan zancen halali don abin da ban mamaki a ce daga ɗan tsantsami mutum ya tafi ya bar gida har tsawon wani lokaci irin haka ba ma wanda ya sani ko ya mutu ko yana raye don babu wanda zai ce ya taɓa ganin shi tun da ya tafi. Ɗan fa hatsaniya ne na baki ya haɗa su da Yaya Sale a kan gona, shi ne asubar farko ya sulale ya bar garin nan har yau ba mai cewa ga inda yake. Ga shi duk cikinmu ya fi mu zumunci ga kyauta da sanyin alheri har ga wanda bai sani ba. Matar shi da farko da ta rasu a gurin haihuwa ya jima ba aure shi ne da inna ta zo ganin gida lokacin tana zawarci sai ya neme ta. Ba ta so ba don zaman nan ƙauyen amma sai iyaye suka fi ƙarfinta aka ɗaura da shi, da yake akwai rabanki. Amma auren nasu bai yi wani daɗi ba dan ƙoƙarin ɓata mana zumunci ya yi. Shi ne ya zauna ba wani aure har zuwa lokacin da ya bar gari gaba ɗaya. Yanzu ga shi kowa na son gani shi babu dama. Mu halin yaya ya sa ya yi wa ɗan uwan shi a cikin fuska a gaban mutane. Shi ne ya jawo shi zuciyar Fulanin ta motsa. Zuciyar Fulanin ta motsa mai ya bar gida gaba ɗaya don kunya wai. Cikin zancen gwaggona na ɗan tsinci amsoshin da na daɗe ina son sanin su a kan mayafin nawa. Ashe ma ba ɗan duniya ba ne yadda su ummi ke nufi, wai ya tafi yawon duniya ne ya bar gida. Dalili ce ta sa shi barin gida gaba ɗaya ga shi yanzu ba a san inda yake ba ma gaba ɗaya ko a raye ko a mace. Idan dai yana raye ne Allah ka dawo da shi gida cikin ‘yan uwanshi. in ko ya riga mu ne Allah ka karɓi bakuncin shi ka haskaka mai makwancin shi. Shiru shiru babu labarin zuwan kowa daga jega da haka bakwai ta samu maza a kan zancen. Wani mahaifina ya ce zuwa wani satin zai shirya ya je mai Hamza. Ya ji mai Hamza yake ciki da zancen aurena da shi da kuma cikin da ke jikina. Abubuwa duk sun tare sun rikicewa Hamza a lokaci ɗaya gashi bai da komai duk an kwashe shi tas. Gashi ba abinci a gida ga fitinar Sadiya sai abin da ya karu. tsakanin shi da ita, dama mutan da ma mutanen gida gaba ɗaya. Zancen zuwa ya dawo da Aisha da ke garin su ya tsaya mai a rai don shi ma a gaskiya yanzu rashin ta tare da shi ya kai mai ko'ina. Ga shi ko kuɗin motar da zai je Sokoto bai da su balle har ya ƙarasa ƙauyenmu. Wurin na. Yanzu kunya Baba Mudi yake matukar ji don ya mai alƙawarin don ya mishi alƙawari bai cika ba hakan yana nufin cewa baya ra'ayin Aisha a ran shi kenan. Kwana yake ya tashi da zancen a cikin ranshi, ya rasa yadda zai yi da kanshi. Ranar da abin ya ishe shi, gashi sun kwana suna fitina da Sadiya bai yi barci ba. Ya yanke shawarar cewa ya samu aminin shi Mansur kawai da zancen, tunda babu da zai yi. Da haka washe gari tunda safe ya shirya sai gidan Mansur ya mishi sallama cewa a ce shine ke sallama da shi. Ko da yadda ta faɗa mai bai gaskata zancen da ba sai da ya fito ya samu cewa Hamza ɗin ne dai da kanshi. Ya mishi iso ya shigo daga cikin ya yi mishi iso ya shigo daga cikin gida su zauna suka zauna a falon shi ta tana kicin a lokacin irin yadda ta gaida shi sai bai ji daɗi a ran shi ba sam ita ko dama da gayya ta mishi haka ɗin cikin ɗan tsawwalawa suka kara gaisawa da Mansur ɗin sai Mansur ɗin ne yake tambayar shi cewa lafiya dai ko ya gan shi da safe haka nan don ya daɗe rabon shi da gidan gaba ɗaya Cikin ɗan shakka da kuma kunya yake cewa wallahi zancen Humaira ne. Gashi ina son zuwa garin su dan na duba ta ko lafiya ta kai har wannan harwar haka a can. Ga kuma abubuwa duk sun tsaya min a lokaci guda don ko kuɗin motar zuwa Sokoto, ban da shi wallahi. Shiru Mansur ya yi tare da ɗan furzar da iska daga bakin shi ya san harka ce ta aure idan bai taimaka mishi ba zancen zai lalace ne ga baki ɗaya. dan haka sai da ya ɗan ja mishi riga sannan yake cewa Yanzu hankalinka ya dawo a kanta kenan ko? Da Tare kake ƙoƙarin zuwa duba ta. Cikin jin nauyi da kunya yake cewa ba haka ba ne kawai dama ina da niyyar idan na dawo daga tafiyar da na yi na ƙarshe sai na tafi garin shi ne kuma wannan ƙaddarar ya faru da ni a hanya. Hmm kawai masu ya ce ba wai ya yarda da zancen Hamza ɗin ba ne. Sai cewa Hamza ya dama ai na bar ta ne don kowa a gidan ya gama fahimtar gaskiya kafin na dawo da ita. Yanzu ita wannan da Umma ta ce na auro ita ce ta gara ai gashi tana nuna mata halinta. Tunda tunda Humaira ba ta da amanar su ba gashi nan yana fita a tsakanin su ba. Claudio Blim cewa Umma da kanta shekaran jiya sai da ta mun zancen cewa wai ya zancen Humaira ne ake ciki. Ya ce na ba ta amsa da cewa sai na samu sarari zan tafi garin. Ashe wannan 'yar arigido din tana kusa shine ta shiga fitinar. Wai in dai Humaira za ta dawo ne sai dai na sake ta. don ita ba za ta ƙara zama da ita ba a matsayin kishiya kuma. Muryar Hindata suka ji kawai tsakan tana cewa iye, ‘yan rainin wayo, wallahi sai dai ita tafta ta bar gidan amma kamar Aisha ta dawo ta gama kuwa. Ai tsakaninka da Aisha, wallahi sai Allah dama ai mun bari ne mu ga iya gudun ku tunda kun ce wai mu ba mu iya ba, ga wacce ta iya an kawo. Banda banda ma cikin mai zama da Sadiya, wanda ma cikin mai zama da sadiya ya ƙare ka da shi duniyan nan wannan mai farar kafar tsiya haka duk aurenta ya mai da kai wani iri ka koma kamar wani tsoho ba Hamza ba can. Dariya kawai Hamza ke yi ita ko Hindi sai zazzaka mai masifa take yi shi ko yana ta faman murmushi kawai. Mansur ne ya ce mata ta ku raga mishi haka nan mana tun da ya yi saranda ai shi kenan ko? Wallahi abin akwai wulaƙanci a ciki. A ce yarinya tana ta haɗiyar haƙuri gurin mahaifiyarka da 'yan uwanka da gurinka kawai take, da gurinka kawai take jin daɗi. Take ɗan jin sanyi shi ne kai kuma ka auro wannan mai busasshen idon za ka wani juya mata baya. A haihuwar da kake wa rawar ƙafar za a yi maka a gida na Allah ne, don bai manta da kowa ba ko ita Aishan ya ga dama yana iya ba ta duk sanda ya so. Cikin sanyin murya yake cewa to yanzu da dan Allah dai a yi hakuri an yi kuskure. Insha Allah za a gyara gaba. Oho dai mu wallahi mun fi karfin a ce za a wulakanta mu ko a yarda mu. Don ko yanzu mun nuna wa mutum ba fa dole ba ne zama da mutum. Don an ga muna hakuri shine ne ake kokarin taka mu yadda aka so. Ku dai yi hakuri dan Allah insha Allah ba za a ƙara ba nan gaba. Da ƙyar Mansur ya samu ta fita daga falon don ta bar su su kara zancen su. Sun ajiye magana da cewa ƙarshen sati za su shiga garinmu da yardar Allah dai. Lokacin da babana yake cewa ranar Litinin zai shigo jega don ya ji ba a sun zancenmu. Daga aka suka salama Hamza yana wa Mansur godiya don ya san duk cikin garin na shi kaɗai ne mai ƙaunar shi. Tsakani da Allah, sai dai maganganun inda ta sun yi matuƙar tsayawa Hamza a rai, don ya san duk abin da ya ji a bakinta a kan shi nake zaune nima, don bakinmu ɗaya da ita. Hindatu ta san komai akan tafiya ta kyale su kawai ta shi da Mansur ɗin. don a tunanin shi Mansur bai san komai ba kenan. Shi fa ba wai fifita Sadiya yake a kaina ba saboda cikin da ke jikinta ne kawai yake ɗan ƙoƙarin shi a kanta. Kuma ita Sadiya mace ce mai masifaffen son kwana da miji. don haka ne yake ƙoƙarin biyan mata a zauna lafiya. Kada Umma ta ce ya yi laifi. To amma me ya rage Aisha ɗin da shi da ake ganin rashin adalcin shi a kanta? Haka ne wai. Amma yanzu abin da zai shi ne zai kokarta ya ga inda ke da matsala sai ya gyara, don ba ya son a kira shi da rashin adalci kuma. Ina kwance ina barci a saman gadon karen na wanda tun da na zo a saman shi nake kwana ita kuma tana kasa saman tabarmar roba. A cikin barcin da nake yi ne na ji muryar ina tana faɗin wasu baƙi ne suka zo wai suna neman indo. Amma dai ina ganin kamar mijinta ne. Mijinta? Shin daga ina suka ce suke? wai daga jiga suke inna ta ba da amsa ki wallahi shine duk yadda aka yi sun taho kenan a hankali na bude idanuwana da ke rimshe saboda nauyin barcin da nake yi ina jin zancen su kamar a mafarki dan baki ɗaya na fitar da rai ga zuwan shi garin ma asali ma dai ina ga kamar har mun rabu sai dai bakin ciki na shine wannan cikin nashi da ke a jikina shine kawai ɓacin raina dan ba na son wani alaka ya shiga tsakanina da shi ga baki ɗaya Na ma manta da cewa na taɓa auren shi a rayuwa gaba ɗaya. Sai dai kash, wannan cikin da Allah ya bani a lokacin da zuciya take a cikin ƙunci bai sa ni jin daɗin shi ba. Ku kai musu tabarma, muryar gwaggo ne ke tashi da kuma sauran matan uban. Sai na dake sai na dake da yin sintiri a tsakar gidanmu. A hankali na miƙe zaune a hankali daga kwanciyar da nake ina mai kura masu idanuwa. don ganin yadda duk suka ruɗe da zuwansu. Mutumin da bai riƙe musu amanar ɗiyarsu ba kamar yadda suka yi mai halarci da farko. Abinci aka fara gabatar musu da shi tare da fura da nono mai kauri. Sun sha fura sosai fiye da abincin. Sannan suka fara ganin iyayena maza suka zauna da su don su tattauna a kan zancenmu. Mansur ne ya fara magana yana mai basu su haƙurin rashin zuwansu da wuri. Sai kuma matsalar ƙaddara da ya faɗa wa shi Hamza ɗin wanda ya ƙara jawo masa dile ɗin zuwa da wuri. Na suka ɗauki salati kowa da irin nashi kafara suna mamakin irin yadda za a ce. Wai an sace mota har kayan da ke cikin shi baki ɗaya. Kai irin zamani haka babu tausayi ga mutane ko kaɗan. Dole jin wannan zancen ya sa su baba suka tausaya mishi suka kasa cewa wani abu akan abin da suka ƙulla yi mashi da farko. Amma duk da haka sai da baba Sale ya mishi nasiha akan jin tsoron Allah. da kuma riƙe amana da haƙƙin aure. Inda yake cewa Hamza ya gode wa Allah da ya bashi mata mai mutunci, kirki, ladabi da sanin ya kamata kamar ba ƙaramar yarinya ba. A nan zaman da muka yi da ita mun fahimci halayyarta tunda ta zo garin nan bata taɓa ƙetare maganar mu ko faɗa da wani ba a gidan nan. Wannan gaskiya ne baba halinta ne wallahi dan duk zaman mu da ita wallahi ba ni mijinta ba har mutanen gida da muke zaune da su ba mai cewa Humaira ta yi mishi wani abu. sai dai kawai zama irin na mata ne yau da kullum to dan Allah a tsara gaba dan ba wai ba ma son ta bane ka ga mun ka ga mun bar ta can ba kawai dan uwarta da kuma mijinta da muka ga ya ɗauki nauyin yaran muke wannan halaccin amma a nan gaskiya ba mu so mu baka ita ba ta koma gurinka dan ka gani nan wallahi a cibi nake da niyyar zuwa mu kashe wannan auren naku. Cikin sauri Hamza ya ce dan Allah baba ku kuri insha Allah ba za a sake ba. Baba ya ce ai wannan cikin da ke a jikinta ya sa ka ga ban ɗauki wani mataki ba tun zuwanta. Cikin wani irin mamaki da tsoro Hamza ya ce ciki baba. Mansur ma da sauri ya ce ikon Allah ciki ne ga Aisha ɗin ciki har ana batun haihuwar shi kenan. Kuma ba ku san da zancen kuma ba ku san da zancen shi ba kenan ko? Gyara zama Hamza ya gumi yana karyo mishi cikin jin nauyi da kunya yake dan cewa wallahi ba ku san tana da ciki ba. Don ko mahaifiyata ina ganin ba su sani ba don ban ji kowa yana faɗi ba. Maganar su ba ke yi da Mansur almashi hankalin shi yana ga tunanin cewa ita Humaira wata irin yarinya ce da zurfin ciki irin haka. Ciki a jikinta har ya girma amma ba wanda ta faɗawa. Tana ganin irin yadda ake ɗauki da murnar samun cikin Sadiya a gidan, amma ta yi shiru. Yana son ya ga yaya ta koma da ciki a cikinta. Ya san yana son ya ga yadda jikinta zai koma yadda ciki zai zauna a jikin Humaira. Daga ƙarshe aka ba su iso cewa su shiga ciki su ga gwaggona da nake wurinta. Daga cikin ɗakin gwaggo aka shimfiɗa musu tabarma suka zauna kamar yadda surukai ke yi idan sun zo gaisuwa. Sun gaisa a cikin mutunci ita ma dai haƙuri suka bata sai take ɗan musu nasiya a kan riƙon amana da zaman aure. Hamza sai raba ido yake ga ko ta ina zai ganni na fito don ya ga yadda na koma. Matan gidanmu sai tururuwa zuwa suke suna gaishe shi da zuwa don kawai su gan shi su san mijina. Dubu biyar Mansur ya ba su saba suna ta murna da addu'a da jin daɗi. Dan gani suke yi kamar an ba su dubu ɗari ne. Ina ɗakin inno Goggo ta aika a kira ni wai na zo mu gaisa da su. Ban ji daɗi ba na so a ce har su tafi kada su ganna amma ba ta zan yi. Dole na bi umarnin iyayena. Gatan hijab ne a jikina mai ruwan milk color har ƙasa na shigo ɗakin a cikin sanyin murya na. Kamar ta rawa ne musu sanni da zuwa na samu ɗan guri can nesa na tsuguna. Mansur nake gaisharwa ba tare da na ɗago kaina ba. Na ji murya Hamza yana cewa Humaira ya muka same ku. Kin zo gida kin yi ƴan kin zo gida kin ga 'yan uwanki, kin zauna abinki ba kya ko tuna mu ko? Namiji kenan bai da kunya, me yake nufi wato shi bai ma san an yi min wani abu ba kenan ko? na ne kawai don kaina. Sun tambaya suna son wucewa da ni amma sai su baba suke cewa sun so a ce tun da haihuwar fari zan yi. Na zauna har sai na haihu amma kuma idan sun yi hakan ba su kyauta wa su ummi ba da mijinta. Don haka su tafi idan an shirya za mu zo da na da ɗaya daga cikin matan gidan. don su ga gurina. An yi sallama da su akan cewa zuwa wani satin insha Allah za mu dawo garin tare da 'yan uwana suka yi mana sallama suka kama hanya. Bakin su ɗauke da magana zancen labarin cikin da ke a jikina da ba su da labarin shi. To masu sauraro anan nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.